hukumar jihar katsina cewa ba za ta rike hannunta ba domin a bar wasu waɗanda suke ganin cewa su shafafu da mai ne sun fi ƙarfin doka da oda su kare dokar ƙasa musamman barazanar da muke ji ana jita-jita ana yadawa cewa wasu sun shirya za su yi amfani da ƙarfin tuwo za su yi amfani da 'yan daba da ƙauraye da 'yan kalare domin su tada hankali a cikin jihar katsina da 'yan sanda da haɗin kan sauran jami'an tsaro ta shirya tsaf domin ta sa ƙafa wando ɗaya da dukkan wani wanda yake ganin cewa shi ya isa zai kuma iya ja da doka da hukuma a wannan gaba mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar katsina yana kira ga iyaye lallai su kula da 'ya'yansu a tabbatar da cewa yara babansu sun fito sun je sun aikata wani abu wanda ya saba wa dokar kasa ba kamar yadda muka yi zaɓuka na shugaban kasa mai lafiya haka muke sare da yadda ubangiji allah subhanahu wa ta'ala za mu yi zaɓen gwamna lafiya kowa ya fito ya kaɗa ƙuri'arsa ba tare da wani fargaba ba ko jin tsoro mun ɗauki dukkan wani mataki da ya dace na ganin cewa mun tsare rayukan mutane da dukiyoyinsu kuma al'umma sun fita sun kada ƙuri'arsu a filin zaɓe ba tare da suna tunanin wani zai zo ya kai musu hari ko ya ci zarafinsu ba mun shirya tsaf kowane ɗan ƙasa kowane ɗan jihar katsina ya fito ya zaɓa abin da yake so wannan ita ce sanarwar da hukumar 'yan sanda ta bayar akan a shiri da ta yi na sa kafar wando da dukkan wani wanda yake tunanin zai gayyato ko 'yan dawa. ko kauraye daga wata jiha ya kawo jihar katsina to insha Allah za mu sa kafa wando kuma za mu dakile dukkan wani kokari da dukkan wani yake tunanin zai iya aikatawa na gode